da har muka ji tana cewa ni wallahi da kika ganni bana barin ta kwana in dai an mun ba zan maka ba ka yi min ehe ki bar ganin kin girme ni sai in miki lilis ke da gidanku maimuna ta sake biyo ni na sa'idu na cewa wai ke maimuna ta me ke damun ki ne akan yarinyar nan ba na so fa ta ce to baki ji rashin kunya da take mun bane ni wallahi ba ruwana da dagantaka mutuncin ta zanci wallahi mace nima ba ruwa na da cewar gidanku ne idan kika yi min nima in miki idan kika kama girman kito idan kika yar in taki ta sake yunkurowa nima na taso dama ina zaune ne ummi na rike ni cewa take wallahi salsabila mai mana tafi ki karfi ba ruwana duka zaki sha a banza na ce sake ni wallahi bata isa ba idan ma tafi karfi na akwai ta inda zan mata illa ta gwada ta gani muka ji da kyar na sa'idu ta fitar da maimanatu sai da mata mare ta tukun ta ja ta waje ni kuma ganin hakan na sa dariya na ce oho dai ta sha mari da ki tsaya na kara miki da nawa mana bakin ciki yasa ta fashewa da kuka ta yi waje tana cewa wallahi sa ta ji min ciwo bari in fito waje zan gane bani da wayo ni ko a jikina muka haɗa ti ɗinmu mai kauri da ummin muka sha to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci inna sa'idu ta ce wato sai da kuka sau wata madara ko na ce i ta ce wai ke haka kike ba ki da kunya ko ni yasu daga zuwa tun jiya ake fama da ke ni zainabu zan yi magana ummi ta rufe min baki ta ce ya fa ishe ki haka kaka ta ce fa ba na so ni ma na ce to tsakaninki da allah wa nawa rashin kunya tun da na zo nan iye eh, fata ne aka bamu muka kisha sai ti ko in ce titi kwati? saboda ba ti ba ne abu kamar farafaran kunu ta yawa kuwa ba zan yi magana ba so kike idan mun koma can gida a ce na rame kuma wallahi da na san haka nan yake da ba ni zuwa sai in ƙare hutuna a wajen momi sharifa ya fiye min nan da za a rena min hankali to ta miki ta ce ya ishe ki na ce to ko zaki da kini ne isasshiya nan ma da kyar aka raba mu da yamma ta ce mai muna rakamu mu zaga yan uwa da abokan arziki da ƙyar ta amince muka yi wanka muka fita mun je gidaje har hudu na biyar na shiga ɗakin wata uwarsu duk cikin ɗakin jini zuciyata ta fara tashi gashi ana daka sakwara aka zubo mana na ƙici sun yi sun yi naƙi su kuma suka ci suka yi ƙat abinsu sannan muka fito na ce kai ana ƙazanta a garin nan ta ce to yanzu kuma me aka yi whatsappta na ce ke baki ga jini a jikin bangon ɗakin nan ba ne maimuna ta ce idan kika ƙara ko tari ne sai na lakaɗa miki tsinannen duka nan ba gida ba ne bare in na sa'idu ta kwace ki na yi shewa na ce ko za ki gwada ne kuma ta shiga tsakani maimuna ta bangaje ta ta yi baya ta ce yau sai na ci mutuncin yarinyar nan Bana ɗaukar renin wayo sai ta bani dariya na ce kina ganin ko don kin fi ni tsayi za ki iya duka na ne mai muna ta ce ne kike kira da sunana sai ta damƙo wayan rigata ta ce nisa a ce na yi take cin kisan kwacewa na kasa kuma ta ce don allah anti mai muna ki yi haƙuri ba za ta sake ba wai ga wadda maimuna za ta yi ne kuma na sauran an gaje ta baya ta yi taga-taga za ta faɗi ta tsaya haba sai ta kai min duka ta same ni a kirji da na ji zafi ni ma na kai mata ban same ta ba hakan ya bata ikon daɗa duka na ina zaginta mutane suka taru suka raba aka bata rashin gaskiya cewa ai ni karama ce me yasa ba za ta yi haƙuri ba ni kuma na faki idon ta na kwashe mata kafa sai ga ta a ƙasa don ƙarfin hali har na haye ta abin ya ba mutane mamaki saboda gani da yar firit a gabanta ita irin 'yan matan nan ne dogaye ga kiba kuma ni da ka ni za ka yi tunanin ko ƙasa kila bana takawa saboda farin fata wasu burge su ma na na dinga naushin ta a fuska ta yi juyi ɗaya da ni sai gani a ƙasa za ta haye aka hana ni kuma aka janye ni yara ko sai ihu suke yi wai yarinya ta ka kada maimuna yau ƙaryarta ta ƙare ba saurin iya yi da nuna ita mai ƙarfi ce bakin ciki ya kama ta ta sake yunkurin kamo ni aka ɓoye ni kuma dun na ƙosa abin da ita na ce zo mana kamar ta yi hauka a wajen ga samarinta a nan duk kunya ta baibaye ta ana cikin rabo abu ya ƙi ƙarewa ta ce yau sai ta karya ni ni kuma na ce sai na targaɗa ta ta zo idan ba tsoro ba sai ga fa'iza da sani a mota za su wuce fa'izar ce mata hango ne ta kwala mun kira na waigo da sauri ganin ta bani mamaki na manta da faɗan da muke yi na nufe su ashe ita kuma maimuna ta fake idon wanda ya rike ta ta ce ba ne in wuce gida sai kawai ta bi ni da gudu na ji umma ta kira ni ta ce salsabila ga mai muna a bayanki na waiga sai ko na ji naushi a baki ta hauni da duka to zuwan ba zata ta yi min har ƙasa sai da ta kai ni aka raba ita ko fa'iza cewa take yaya sani ka je karama wa salsabila dukan da aka yi mata dan allah jikinta sai rawa yake yi za ta fita ya rike ta ya ce ai ni daɗi na ji kamata yake farin ciki yau Allah ya kawo mai rama muke duka har gida ya kalle ni ina kwance ina kuka mu ta zo ta daga ni ta ce sai da na ce miki mai mana ta tafi karfin ki kinki ki ga ki mara kunya yanzu kin ga abin da ta yi miki ai zo mu je gida ya sani ko sai dari yake ta ya dinga yi min har da gwalo ya ce Allah shi kara yau ga ranar tsokana da dukan 'ya'yan mutane har garin wasu na ji daɗi sosai ya ce direba mu je ina jinsa fa'iza har da kwalla ta yi ta so aka tafi aka banni nan ba baicin an rike maimuna sai zage-zage take yi inna sa'idu ta gasa min bakin duk na kukuje gani farar fata a zuciyata ni na san abin da zan mutane biyun nan a garin nan ai maimuna ta janyo wa kanta masifa mu zuba ni da ita ya sani kuma ya san gamona da shi da yar uwarsa sai na fanshi inna sa'idu ta dinga faɗa kamar ta baki duk haushi ma take bani saboda duk magana sai ta tofa min yawon bakinta to baki ba haƙori a gaba mutane suka dinga tururuwa zuwa gaishe ni yan samari da iyayensu mata kai har da aiken magani sabon rob kayan shayi Nace ce duk bana su da na yadda aka shafa min rob can sai ga maimuna ta shigo muka haɗa ido da ita na ji kamar na tashi na shakota ita ma haka ta watso min harara a take na rama wallahi zan zo na ƙara miki ta zage ni ni ma na zage ta za ta yi kaina inna sa'idu ta ce kika sake taɓa yarinyar nan sai na sa a wali mai tireda ya yi miki shegen duka tun da ke baki san yaro ba kuma bakuwa wannan da kika gani kawunki ke auren kanwata babanta kuma yan lelansa ce ko uwarta bata isa ta taba ta ba balle ke haddaji mata ciwo yanzu idan ya ji to wallahi ba ruwan shi da wani dangantaka yan sanda zai ɗibo mana a kwashe mu kaf garin nan don haka ki rufa min asiri mai munatu idan haka ne ki koma gidan uwarki duk ranar da suka koma kya dawo ni kam na gaji da halinki tun ma kafin su zo ake kawo min kareki yau kin da ki wance gobe kin da ke yarwa ne to ki tattara gaskiya ki koma ba na son neman damuwa ta ce to inna sa'idu kin ga kunyar da ta bani ne a gaban samarina har da wanda kuka ce ya fito a yi mana aure kasimu duk fa suna wajen to ta yaya zan bata kuma ni ba inda za ta isa ta sake kore ni sai dai ita ta koma inda ta fito da rashin kunyata zan yi magana umme ta rufe min baki ni kuma na cije ta saboda wajen rufe min ta dan buge ni kuma a nan maimuna ta da ni har ya kumbura ta ce kai kai kai wai me yasa ke baki da mutunci ne salsabila da kowa ma yi kike na ce ni ma ai buge min baki kika yi kin san dole na ji zafi ta ce haka ne shi yasa kika ji mata ciwo ko ta yi ta lallashi na wai kan na sake kulata. aka zubo mana dambun shinkafa na kici ta ce ni ko yan nan ya kike so na yi da ke ne don allah na ce kawai za mu dinga dafa nama abincin da kanmu sannan ki sayo maganin kyankyasan nan na bayanku idan ba haka ba kullum a daji zan dinga kashi kuma ta ce to waye damu ki ta yi mana da daddare aka yi shinkafa mai da yaji kuma maimuna ta juya ruwan wanka sai kuma na ga ta zuba ruwa a buta za ta yi alwala tana shiga bayan dama ta ajiye buta a kofar bayan da sauri na ɗebi garin yaji a 'yan robar da aka ajiye mana ni da ummi na ci sosai shine na ɗebo a cokali na fito ummi bata sani ba na zuba a butan maimuna na dawo ɗaki na miƙe a katifa na yi baccin ƙarya can muka ji ihu maimuna na kiran inna sa'idu wai ta bata ruwa inna sa'idu ta fito tana tambaya ta lafiya sai mitsike mitsiken kafa take yi da tsalle tana kuka ta ce barkono ne a ruwan ta ce a garin yaya kika sa barkonon ke ma kina da taki matsalar babba ta bata ruwa ta yi tsarki amma a banza hauka ce kawai maimuna ba ta yi ba ihu da kuka a yi sallar da bata yi ba kenan sai wajen karfe ukun dare ta samu bacci ne kuma daɗi kamar ya kashe ni to satin mu ɗaya a ƙauyen kafin nan na wahalar da maimunatu ta hanyoyi daban-daban amma fa a cikin ciyawa nake zuwa kashina hakan na mun daɗi sannan ko wanka bana shiga yi sai dai a rufe ƙofar gida in yi a tsakar gida safe da dare mun sake fita ranar juma'a bayan an sauko maimunatu ta sake jan mu inda ake yin mazar kwaila dama a gidan da shi suke shan kunu shine su gansu muna ta kallon yadda ake yi kamar an ce na juya sai na hango sani shi da wasu samari guda uku suna ta zaga wata babbar gona sai kuma na ga fa'iza ta bullo daga wani lungun ciyawa su biyu suka tsaya suna magana sai kawai na kwala mata kira da sauri ta jiyo na daga mata hannu ita ma ta dago min sai kawai ta min ya fice da hannu akan in zo na kama hannun ummi na ce zo mu je can wajen su muka karasa ta ce me kuka zo yi anan nan salsabila na ce kawai ganin yadda ake mazar kwaila ne ta ce mu kuma gonan yayan mu muka zo kin ganshi nan har da na wake dawa masara wannan kuma na rake ne shi sai baɗi zai yi na ce to wannan raken da nake gani fa ta ce ai so biyu yake yi na ce kuma nan ƙauyen ku yake ta ce eh ƙauyen mamanmu ne ke fa'iza ban raba ki da fitsararriyar yarinyar nan ba cewar ya sani mu kalli juna ni da ummi ta ce wuce mu tafi na ce ni dai ba fitsararriya ba ce kai a koda yaushe ka gani sai ka zage ni ramawa zan rika yi ehe sai ku ya zabura ya kai min mari ya ce na zage ki wanda suka zo tare suna ba shi haƙuri sai cewa yake ku kyale ni da yarinyar nan ba ta da kunya ta buwayi 'yan unguwa kuma ba dama a taɓa ta ubanta ya ɗaure mata gindi ta yi abin da ta ga dama waye ya ce ki shigo mana gona eh kar ki sa mana tsaya fita ko na kakkarya ki yanzu na daki ban yi kuka ba na kifita kuma umina jana na turje na ce masa daga yau ka daina duka na wallahi daga kai har zuriya ku kuma ya sake kai mun na kauce tare da cewa Allah ya isa ban yafe ba ya ko hauni da duka da kyar aka rike shi har bal da ni yake yi su ummi sai kuka da su fa'iza ta ce yanzu ya ya ka koma jayo mana bala'i wajen abada ni kaina na shiga uku shi kenan dama ya na kare da shan dukanta a kullum yau ma an kuma ya ce zan ci mutuncin kike ma idan baki rufe min baki ba ta kuskure ta taɓaki ki idan ban kwantar da ita ba masu yin mazar kwaila suka karaso da sauri da yake akwai tazara sosai suna menene haka kuma da dukan yarinya karama ya fara ba su labari na su fa'iza suka daga ni tana bani hakuri na ce ake yanzu ba zan taɓa ki ba amma wallahi sai kun san wanda kuka daka muka wuce ina ta kuka fa'iza ma haka na ba ta tausayi ta shiga damuwa sosai saboda ta san idan muka koma ita ma jikinta zai gaya mata gida kuma nasu hankalin ya tashi ina sa'idu ta ce a nuna mata gidansu ta je ba za ta yadda da wannan cin zalin ba maimuna ko daɗi ma ta ji ta ce to ba rashin kunya ta ja mata ba ai gode tare na mutane na koma kanta da zagi ta ce yanzu na ƙara miki wani na sa'idu ta ce ke maimunatu kin san gidan yaron ne ta ce eh gidan su bala ne ta ce muje ni kan ba zan lamunci haka ba tun da yarinyar nan ta diro garin nan take kuka yan saboda allah ina zuciyar iyayenta za ta yi musu daɗi daga rakiya arziki sun zo zumunci mu je mu duka muka kama hanya har gidan amma mashin muka hau muna sauka muka same su suna kofar gida ana ta zuba hatsi a rumbu maimuna ta ce ai gashi nan ma ba sai kin shiga gidan ba inna sa'idu ta ce sam gidan za ta shiga ta tanarwa kakanninsa muna shiga fa'iza ta taso da sauri ta ce yawwa umma kin ganta nan wanda ya yi sani ya daka mutanen gida suka hau salati umma wacce ta kasance kaka su fa'iza ta ce ba 'yar wajen muntari ba ce fa'iza ta ce ita ce ya yi sani ya sa a gaba idan ya dake ta ita mata da kena a makaranta kuma ta ce ku shigo ku zauna muka shiga ta kama wani ta ce don allah ku yi haƙuri na rasa irin zuciya ta sani nan ma haka muke fama da shi ke haƙuri in na sa'idu ta ce ba komai amma don allah a ja masa kunne duka haka ga yaro ba daɗi ko kaɗan bare akwai amintaka a tsakaninsu ta ce ke fa'iza je kira sani ya zo in ji umma ta ci gaba da cewa suna can suna zuba hatsi a rumbu na yayansu ne inna sa'idu ta ce yayi kyau allah ya taimaka sai ga sani da fa'iza yi wani ɗaure fuska mata ce yan saboda allah sani ashe yar mun tarika da ka ko kunya baka ji ba kai da ya kamata ka tare mata idan ka ga wani na dukanta amma kai da yar uwarka gaskiya ka canza hali sani dubi yadda yatsunka suka kwanta a fuskarta fi sabilillahi to ko a kunnan babanka ni kan bana shiri da mai mugunta ko